fil ikhlasi wa ghairihi wato za mu shiga babi na farko da cikin wanga littafi wanda zai magana ikhlasi da kuma wani abu wanda ya rabi ikhlasi wanda ya kama da shi abinda aka ce ma ikhlasi in sallah za ka yi ka yi don Allah ba don a cika iya ba in zakka za ka bai ka yi don Allah ba don a ce wani ya haita zakka ba ko ku wani ya yi kokari ya ba wani ba kuma ka bashe ta inda Allah ya ce a basuwa duk abin da za ka yi dai ka yi saboda Allah in ku kai don mutane to ko da aikin nan ya yi daidai da shari'a ka yi don mutane shi Allah bai ba da lada akan wannan aiki kuma gobe alƙiyama ya an ka tahi duka ayyukan da an kai ga bayyane masu amfani na amma shi Allah abin zai bincike mu akai ne abin da a cikin zuciya don abin da a cikin zuciya shi na a hawaje amma ba don abin da a waje a cikin zuciya ba don haka gobe alƙiyama ya an ka tai shi Allah zai bincike bayi ne da zuciya zai bincike su kuma a ta zai musu hisabi Allah shi taimake mu don Allah ya ce babul ikhlasi babin tsatsahi aiki ga Allah ba tare da kowa ba ba a sasun rai ciki ba a sasun wane ba a sadun wane ko dun wane yayi wa ihdhar niyyati da kuma gabatar da niyya ga aikin nan fi jami'il amali cikin duka ayyuka wal aqwal da kuma ganganu wal ahwal da haluka albariza wa'anda abayene wal khafiya da wa'anda aboyi duka ai saboda Allah to dama malam ya ce muna shina fara gangara babin da ayoyi sai ya ce kala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma umiru ai ba umarci bayi ba ko kuma ahalil kitabi ko dukkan bayi dai Allah ba umarce su ba illa li ya'budullaha face su bota ma Allah ga dukkan ayyukan za su yi mukhlisina lahu dina suna masu lakaki addini nan don Allah dai don haka babu wani abu kai mutum wanda zaka cewa ba na Allah na ba duka rayuwa gaba ɗaya ta Allah ta duk aikin da za ka yi duniya shan ruwa na za ka yi kaka ce a'a ainihin ta na sha ruwa e eh, kaka ta ka sharuwa amma Allah na ya kaddare ka da shan nan kuma shan nan in kai saboda Allah Allah zai baka lada akai hata da bayan gari shi da a ganin kazata ne don haka duk abin da an kai saboda Allah Allah zai ba lada a kansa sannan abu abu abu wanda an alkhairi ba a walakanta shi ko da kwara a ta ku hunafa'a suna masu karkace ma dukkan addini wanda ba na gaskiya ba ba su kiristanci ba su yahudanci ba su kowane addini wanda karkace mu shari'a a'a suna kawo komo mu addini wanda addini shi addinin islama wai kimu salata suna tsaye sallah saboda wa Allah kuma ka'idodinta wa ato zakata ko wai utu zakata suna ba zaka ko kuma saboda Allah din wa zalika dinul qayyima to abinda an kai saboda Allah ko sallah ne ko zakka ne ko azumi ne ko aikin haji ne sadaka ta dawa'i ko da taimaka wa mutum shi aza kaya ne ga jaki na in dai an yi saboda Allah to wannan dinul qayyima shine addini tsaye wanda Allah zai ba lada akai ne wa qala ta'ala Allah ya ce la yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wato dabbobin da aka yankawa ko na layya ko waɗanda aka yanka ma yaron da an ka rana ta bakwai ko da dukkan dabbobin da aka yankawa dai a ci to jininsu ba shi na Allah ka bukata ba namansu Allah bai da bukata da shi jinin ku tusuwa ka kusha nama ku ɗauka ku cin abin ku abin zai zuwa ga Allah walakin na lahu ta kawamin ku a aniyar da kun kai ta saboda Allah ita za tana wurin ku misali kamar kai layya ka ce a bari in yanke dukkan ɗaya nasu taimakwata kaga saboda mika yanke dukkan ɗaya ka su taimakwata ko ko kuwa a bari in yanke ka a ce mini ni ina zara hibai ba ka ga dai tunda niyya ta riga ta ɓaci ko ga zahiri dai kayan laishi Allah babu ne amma in ka yanka saboda Allah babu ruwan kai dai saboda Allah ka yi to shikenan wannan aikin da kai saboda Allah zai cece wurin Allah maɗaukin sarki sai sa cikin ka wa qala ta'ala Allah ya ce qul ka ce musu kai annabi in tukhfu ma fi sudurikum in kuka boye abin a cikin zukatanku shine zuciyarku da niyoyinku aw tubduhu ko kun ka bayyana shi to ko dai ku bayyanar ko ku boye ya alamhu Allah Allah ya riga ya san shi kuma in zai bincike aka haka zai bincike kuma in zai hisabi aka abin da a cikin zukata zai hisabi lokaci ya kuma saboda haka duk abin da mutum zai yi shi tsaya shi saboda Allah kada ka yi don wani hiyabe ka ko ko a'a na yi don a ce na iya ko ko na yi don kan wani higa lahina a'a aiki saboda Allah aka yi ne to sai malam bayan ya kawo wa'annan ayoyi sai ya biya da hadisai ya ce wa an abin mu'minin an karɓo daga sarkin masu imani abi house shine uban house umar ibn al-khattab shine umar dan khattabi bin nufailin bin abdul uzza bin rayahi ibn abdullahi ibn qurtin bin razahi bin adi bin ka'abin bin lu'ayi bin ghalib al-qurashi al-adawi radiyallahu anhu baya liso su kakannin shi umar ɗan haɗabi da uwaye ne shi mai littafin sai ya kawo makasudin hadisi sai ya ce ƙala shi umar ya ce samitu rasulullah sallallahu sun salama ya na ji annabi sallallahu salama yana cewa innamal a'malu bin niyati lalle ayyuka suna gudana da niyoyinsu in za ka yi sallah to ga zuciyarka za ka yi niyya zai yi sallah ta azhur ko in za ka yi sallah al'asar za ka yi niyya zai yi sallah al'asar ko wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan zuwa idi ko wankan makka ko aikin haji ko azumi duk abin da za ka yi yi niyya ga zuciyarka kuma wannan eh, niyyar da a cikin zuciyarka ita ta aikinka ka tahiya a kanta ko da bakinka ya faɗi wani abu wanda aka si a'a babu ruwan kowa da wannan abin da a cikin zuciyarka ita ce Allah maɗauki sarki ya da shi wa inna ma likulli imana kuma ya tabbatar mutum ne mutum abin da ya niyya gobe alƙiyama an ka tashi duk abin da kai na ibada bisa ga niyyar da kai haka za a tashi za a saka kama aikin nan in kai saboda Allah sai Allah ya hidda wannan aiki cikin mizanin ka wanda annabi kwarai in kai saboda niyyar wasu gani ko a ce ka iya sai Allah ya hidda aikin nan shi aza shi bisa ga mizani na mugun aiki Allah shi tsare mu faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi sai annabi ya bada misali da yi hijira da Makka zuwa Madina saboda lokacin nan kusan kafirai sun yawa Makka har ma suna tsangwama addini Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi shi hijira shi bar makka saboda ga wannan lokaci kafurai sun rinjaya shi kuma madina to wannan hijirat duk wanda ya yi ta ya yi hijira saboda Allah da annabi in ya yi niyya haka nan to sai annabi ya ce fa man kana hijratu ila Allah wa rasuli duk wanda ya hijira da makka ya taho madina saboda Allah da manzo ne ya ce fa hijratu ila Allah wa rasuli ya ce sakamakon aiki ne za a ba shi sakamakon aikin wanda ya hijira saboda Allah da kuma aiki ne wa man kana hijratuhu li duniya lishi ba wanda ya hijira ku don shi samu duniya kila don shi hijira ya koma wani wai koma madina don shi samu mata ko don shi samu ganima ko don shi samu wata daraja wani matsayi da kila maka bai da matsayi yanzu iya ta zai samu matsayi ko da wani bai da wani galihu yanzu iya ta zai samu galihu duk da abin da ya ta yi hijira don shi samai a wani ra'atin ko kuma mace yankiwa da yake so ya aura ya hijira saboda ita wa hijratu ila ma hajar ilahi gobe alƙiyama Allah zai hidda sakamakon hijirarsa saboda duniya ko wannan mata shi azaha bisa ga ma'auni wanda abu muna Allah shi motsari mutafaqun alaihi an dace ga hadisi wato mutafaqun ala shahati na adadin matsaya ko abinda muka faɗi daidai Allah shi babu lada abinda muka kuskure Allah ya tsallake muna alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu wa alaikum assalam to riyan nan ta bana aiki ne eh, riya ta bana aikinsa saboda kamar yanzu mutum ya arwala bai ware yin sallah ba sai ya tusa alwala tana nan to ya yi ma aiki ne harsi ya ba da fatawa ya ce ya daga zai aiki eh. akwai aikin da farko na yi ana fara shi da kyakkyawan niyya hmm. zuwa ƙarshe na yi ɗaya kura ɗaya ɗaya na kaba wanga kaba wanga wanga in bashi ana bani ladan abin ne bashi wanga hakanan wanga hakanan ka gane abin ne eh. amma sallah abu gudata ka gane abin ne duk bayanin gudana eh ka san sai ni tambaye ce aiki gudana ya ce eh, eh haka abin shi ke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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله ka taimake mu abin da aka karanta mana cikin wannan littafi Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah wanda ya rubuta wannan littafi ya Allah ka sanya ka mishi da alkhairi ya Allah mai karanta mana shi kuma Allah ka saka mishi da alkhairi ka ba shi ikon faɗa mana abin da a ya Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aiki da abin da a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين